ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن حقوق الله عز وجل على العباد إن من حقوق الله عز وجل على العباد أن يشكروه على آلائه التي لا تعد ونعمه التي لا تهسى مهما ضاق المال وأظم البلاء إذ أن ذلك شيء وبات شيء آخر قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال عز من قائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال جل في علاء فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ومن أعظم النعم التي يجب الشكر عليها نعمة الصحة ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب بها كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وأخرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم فيقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير النعيم قال النعيم صحة الأبدان والأسماء والأبصار يسأل الله لعباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل ذلك كان عنه مسؤولا وعن الحسن البصري رحمه الله قال قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب كيف يستطيع ابن آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له فقال الله يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعت له اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسأى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك للكافرين ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ أخرجه ابن ماجه وغيره دكا يقول كراري سنتبتك الله tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa hakika yana daga cikin haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi haƙƙin godiya akan dukkanin dangin ni'imomi da ya musu ni'imomin da ba su da iyaka ni'imomin da babu wanda ya isa ya kididdige su nemomin da in za mu ɗauki salo na lissafi sai mun ƙure adadin lambobi ba mu kai ga gacinsu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la husuha. innal insana lazalumun kafar hakika nemomin Allah subhanahu wata'ala suna da yawa akan bayi adadin su ya kere na jarrabawoyi da musibobi da Allah subhanahu wata'ala yakan jarabci bayi da su dukkan halin da mutum ya samu kansa na kunci da tsanani da rashin walwala da shiga halin kakanika yi idan ya kalli nemomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa sai ya ga sun fi yawa sama da jarrabawoyin da ya masa saboda ka'idar Allah subhanahu wata'ala wa rahmati wasi'at kulli shay inna rahmati taghlibu ghadabi rahmar ubangiji ta yalwaci dukkan komai ma'ana ta fi shi fadi kuma ta fi shi yawa sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cikin hadisi kudusi haƙiƙa ta da jin kaina rinjayi fushi fushina da azabata da ka idan Allah ya jarabce ka da kaza ya jarabce ka da kaza to kuma ka tuna yayi maka kaza yayi maka kaza yayi maka kaza duk kuncin da kake ciki duk tsananin da kake ciki hakika hali ya tsananta hakika yanayi ya wuyata hakika mun shiga halin ni'yasu musamman ta fuskar tsaro da kunci da tsananin rayuwa a wannan ƙasa amma kada kullum mu fi yawan ambatan kaito yawan ambatan kunci mu manta da bangarori da yawa da Allah subhanahu ta'ala ya mana sunan ni'ima wanda tuna ni'ima da godewa Allah subhanahu ta'ala akan wannan ni'ima yana sanya wannan ni'ima ta kori wancan jarrabawa da waccan azaba da waccan musiba da aka samu kai a ciki wanda daman ka'ida ce ta rayuwa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra ubangiji ya kaddara dukkanin dan adam zai samu walwala kuma wata rana za a taba shi ya samu halin kunci da halin rashin jin daɗi da haka ya uwa ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ku tuna yayin da ubangijin ku ya shelanta muku cewa in dai kuka gode mun to ni kuma zan yi muku dadi wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuma kuka butulce mun to ku sani azabata tana da tsanani ubangiji madaukakin sarki ya sake cewa fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku tuna da ni zan tuna da ku ku ambace ni zan ambace ku ku gode min kada ku butulce min ubangiji subhanahu wata'ala ya sake cewa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un ku nemi arziki a wajen Allah ku bautata wa Allah shi kadai ku gode masa kada ku kafirce masa subhanahu wata'ala madaukakin sarki ya sake cewa i'malu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiyash shakur ya ku iyalan gidan annabi dawud ku aiwatar da godiya bisa ga ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku na mulki da ilimi da ɗaukakar duniya da lahira amma kaɗan ne daga cikin bayi masu gode wa Allah Allah maɗaukacin sarki ya faɗa game da annabi Nuhu da sauran annabawa zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan shakura dangi kenan na waɗanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa a yayin tufana lalle shi annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ubangiji shine ya fito da ku daga cikin iyayenku inda ya fi ko ina kunci amma ya fito da ku ya kawo ku sarari wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida ya ba ku ji ya ba ku gani ya ba ku zuciyar tunani da tantance al'amura la'allakum tashkurun ubangiji ya muku haka ne don ku masa godiya yana daga cikin mafi girman ni'imomin Allah subhanahu ta'ala. da ya zama wajibi kowa ya masa godiya a kanta ita ce ni'imar lafiyar jiki idan baka da kuɗi matukar kana da lafiyar jiki ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maka babban ni'ima in mulki ka rasa matukar kana da lafiyar jiki ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maka babban ni'ima idan yunwa kake ji matukar kana da lafiyar jiki Allah subhanahu wata'ala ya maka babban ni'ima idan kasuwa ce ta rufe ma ya zama ka samu kanka a halin ruwanci babu walwalar kasuwanci in dai kana da lafiyar jiki ka gode wa Allah yi maka babban ni'ima domin akwai wanda dukkanin waɗannan ni'imomin idan da za a tara masa su a bashi lafiya lafiyar zai zaɓa ya watsar da wa'ancan domin lafiya ta kere wa dukkanin waɗanda hatta mu a Najeriya da muke fama da kunci na rayuwa da rashin aminci da rashin tsaro matukar muna da lafiya a jikinmu to mu gode wa Allah subhanahu wataala ta'ala domin akwai da yawa daga cikin bayi suna nan kwance a gadajen asibiti wasu rashin lafiyar yana cin su babu abin da za su je ma asibitin da shi da haka mu mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta mu ya karrama mu ya mutunta mu subhanahu wata'ala hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nemomi guda biyu sau da dama mutane suna rafkana idan suna da su ba su fiye gane kimarsu da darajarsu ba sai lokacin da suka neme su suka rasa nema ta farko shine asiha ni'imar lafiyar jiki lokacin da kake da lafiyar jiki sai kake ganin lafiya a bace mai sauki sai kake ganin lafiya a bace mai arha sai kake ganin lafiya ba ta da kima ba ta da daraja amma ba za ka gane kimar lafiya da darajarta ba sai lokacin da Allah ya kwantar da kai ya hana ka tashi kana ji kana gani daidai da motsi ya gagare ka sai a ɗaga ka sai a kwantar da kai daidai da abinci ni yadda ka kai da sha'awarsa kana ji kana gani amma ba za ka iya ɗanɗana ba kai a wani lokaci ruwa baya iya shiga cikin ka in ko zai shiga sai an tilsasa ka sai an rarrashe ka sai an matsa maka lamba sannan kake iya samu kwamfaɗi daidai na makwarwa ɗaya da ka ni'imar jiki ba ƙaramin ni'ima ba ce dukkan ni'imar da mutum ya rasa a duniya ta wani abin duniya inda yana da ni'imar lafiya to ko shakka babu an masa babban ni'ima ya cancanci ya gode wa Allah ya gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa baiwa to sannan ni'ima ta biyu manzo Allah ce ni'imar wadatar lokaci to da dama mutum yana ganin lokaci abun banza ne saboda yana da shi bila adadin saboda bai da abin yi a cikinsa saboda bai tsara shi ta yadda zai amfane shi ba sai dai aikin banza sai hira daga waccan inuwa zuwa waccan inuwa sai shiriri ta sai shirme babu zikiri babu ambato na ubangiji subhanahu wata'ala babu salati ga manzon tsira babu istighfari babu hailala wannan ba karamin hasara bace ba za ka gane cewa lokaci yana da kima yana da mutunci ba sai lokacin da ka wayi gari ka rasa lokaci sai lokacin da lokacin ka ya kare lokacin da mala'ikan mutuwa ya kawo maka ziyara hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun ubangiji subhanahu wataala ce har sai lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo wa ɗayan su a lokacin yake gane kiman lokaci yake gane darajar lokaci kala sai ka ji mutum yana cewa rabbi irji'un ya Allah mai dani duniya mana sakan ɗaya kadai nake bukata ka kara min la'alli a'malu salihan fi ma tarak dan yi wani aiki na kwarai wanda da ban yi ba sai Allah yake kalla rabu da wannan magana innaha kalimatun huwa qailuha magana ce da shi dan adam zai furta ta amma wa min wara'ihim barzakun ila a ba'thun ko sauraron ba za a yi ba domin ya riga ya shiga katangar da ba a ketara ta a dawo ya riga ya shiga rayuwar barzako shi yasa Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa kula rabbi laula kartani ila ajalin karibin fa da wa a min as-salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون كي صدقة كي kyauta. ku yi zikiri ku yi salati ku yi haila ku yi istighfari ku yi ayyukan alkhairi kafin mutuwa ta zo ɗayanku. ɗayan ku domin lokacin da mutuwa ta riga ta zo to ko shakka babu duk makin waɗannan abubuwa babu su san ƙare za ka ji ɗan adam yana cewa rabbi ya ubangiji laula a ni, ina ma ka ɗan jinkirta mun ila ajalin karib zuwa wani lokaci mafi ƙanƙantan lokuta shine daidai da sakan ɗaya fa asaddaq in yi sadaka wa akun min salihina in zamo cikin bayi na gargari wajen ayyukan alkhairi sai Allah ya ce wa lan yu'akhira nafsan idza jaa ajaluha da dai Allah baya jinkirta wa rai in ajalin ta ya riga yayi wallahu kabirun bima ta'malun ubangiji masani ne kuma mai bada labari ga dukkan abin da bayi suke aikatawa hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbi. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو تثبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون الله يكي با أبن دي رجي مصر جرا إلا أن تأتيهم الملائكة تفيزوا ملائكة دنك برا يوصل أو يأتي ربك فوزوا أبنجي دكان سشيني دنتاشن القيامة دين حسابي أو يأتي بعض آيات ربك فوزوا ونساشن آيوين أبنجي سوني من يمن يمن ألامو من تاشن القيامة wanda dukkanin waɗannan ukun, in kai sakaci baka yi aikin alkhairi ba ɗaya daga cikin ya bayyana gare ka ka gama ko mala'ikan mutuwa ya zo ko kuma alama daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama ta bayyana shi ya wa rana daga mafaɗarta ko kuma katsan ka ji ubangiji su subhanahu ta'ala da mala'iku suna saukowa daga sama cewa za a yi hisabi wajja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji a yau yawma izin bi jahannam هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وبنجد يوم يأتي بعض آيات ربك ranar da dukkan shashin ayoyin ubangijinta suka bayyana ga mutum la yanfa'u nafsan ha ba wata rai da ta zai amfani ta da komai lamtafin amanannin kablu min qabl in da bata imanin ba ta tsaya tana ta jan kafa tana sannu dai dai tana tafiyar hawainiya aw kasabat fi imaniha ko ta yi imanin amma ba ta tsaya ta tsina na aikin alheri da wannan imanin da kai ta ci gajiyarsa ba ubangiji ya ce kulin tabiru ka ce bayi su ci gaba da dako inna tabiru na mu ma dakon muke yi ma'ana yadda kake jiran ajali shi kuma Allah yana jiran lokacin da zai hukunta ka bayan ya riga ya gama isar maka da hanzari ya gama jan kunnen ka ya gama maka gargadi to da yana daga cikin ni'imomin da ya kamata mu mai da hankali wajen cin gajiyar su da amfana da su shine ni'imar yalwan lokaci sau da dama lokacin da kake yaro kana da lokaci mai yawa kana girma ne ana tsuke maka lokaci kana girma ana tsuke maka lokaci ana rage maka albarkarsa ana kuntata maka shi domin haka haka da haka kuma za a zo a ɗauke ka murro, bina al-ayyamu tatra ka annana nusaqu ilal al-ajali wal ayn tanzuru fama za'ilun zaka shababu alladhi mada fama zahibun hadha al hazan al-mukaddaru mawaki yace haka ranaku suke wuce mana ɗaya bayan ɗaya muna ganin fikiri da mu zo ba mu sani ba ta sakiyar mu ake zuwa ga ajali tafiyar da mu ake yi za a ɗauke mu daga wannan duniya hakika kuruciyar da ta riga ta shuɗe ba za ta dawo ba to haka nan kuma wannan furfura da ta dabaibaye ka ba za ta taɓa gushewa ba ido idan ya mutu kwalli baya taɓa tayar da shi da haka ya kai ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar ka kafin ta kubuce maka ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak ya kai dan adam me ruɗe ka ya raba ka da ka mai karamci wanda ya halicce ka ya gina halittar ka bisa ga kyakkyawan diri ya suranta ka bisa ga kyakkyawan kamanni da haka ya uwa mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya mana ni'imomi ya mana gata gatan da yana bin mu bashi na mai masa godiya kan wannan ni'ima da ya mana da wannan gata da ya mana ibnu daqiqul idi Allah ya ji kansa da rahama yana faɗa yace wannan ni'ima na daga cikin ni'imomin da ake tambayar bawa a kanta dangane da me yayi da ita da godiyar da yayi a kanta kuma za a tilasta masa da sai ya kawo makwafinta ita ce ni'imar lafiya da kuma ni'imar wadatar lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya wa dan adam a duniya kar ka ɗauki lokutan ka ka ɗauka ba su da kima ba su da mutunci ba su da daraja kai ta shirme kai ta fakarki kai ta shashanci kai baka gina duniya da su ba kuma kai baka nemi lahira da su ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kuma yau tus'alunna yawma idhin 'anil na'im kuma wallahi ku sani sai an tambaye ku a ranar lahira game da ni'imomi al-imam tirmidhi da ibnu majah sun fitar da hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake farkon abin da za a tambayi bawa a ranar gobe kiyama dangane da ni'imomi shine za a ce da shi alam nusihha laka jismak ubangiji zai tambaye ka kaiwa ne ban inganta maka lafiyar jikinka ba ban sa ka kana iya tashi kana iya zama ba ban sa ka kana iya tafiya kana iya kewayawa ko ina da ina ba ban sa wuyanka yana jujjuyawa bai makale ba ban sa kana iya cin abinci ka tauna har ka haɗiye ba duk wannan daga cikin ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala ya mana a yau muke ganin su da sauki da arha wanda kuma inda duk duniya za ta tara abin da ke cikinta da abin da aka mallaka nata a sai maka ɗaya daga cikin su ba za a iya ba yanzu da Allah zai jarabce ka da ciwon wuya kaɗai wuyan ka ya makale ya kasa juyawa in za a tara duk kudin duniya ba su yi sassakan maka wuya ba da Allah zai rike makogwaranka ka kasa haɗiyar yawo in duk duniya za ta taru da duk abin da ke cikinta don a buɗe ƙofar makogoranka don ka haɗi yawo ba za ka iya ba da Allah zai rike mafitsararka daidai da sakan ɗaya wallahi in za a tara duk duniya akan ta buɗe maka mafitsara ba za ka iya ba kenan ni'imar da muke ganin ta kamar da sauki da arha tsada ce da ita sai dai sauƙinta da arhatta shine idan muka more ta muka yi amfani da ita wajen bauta wa Allah muka yi amfani da ita wajen gina abin da zai zame mana alkhairi a duniyar mu da kuma lahira da ka ubangiji subhanahu wataala zai tambayi bawa a ranar lahira cikin nemomin da ya masa na karan farko ban baka lafiyar jiki ba bawa zai ce ya ubangiji ka bani to me kuma kake so in maka bayan wannan duk abin da zan maka bayan wannan ala kore ne wannan shine kashin baya shine uwar kudin shine jarin domin da ni'ima ake neman mulki in ba da lafiya ake neman mulki in babu lafiya mulkin baya yiwa da lafiya ake neman kuɗi in babu lafiya neman kuɗin baya yiwa cin su ma baya yiwa da lafiya ake neman ilimi in babu lafiya neman ilimi baya yiwa ba da ilimi baya yiwa kai da lafiya ake bautawa Allah in babu lafiya bautar ba ta yiwa shi kansa ubangiji baya magana da marasa lafiya musamman lafiyar da ta shafi tabuwar hankali idan mutum ya gamu da irin wannan matsala to kwata-kwata ma an cire shi daga cikin mutane shi ba mutum ba shi ba dabba ba la mautan wala hayatan wala nushura shi bai mutu ba shi bai rayu ba shi kuma ba a tashi alkiyama da shi ba shi ba za ta irga shi cikin cikakkun mutane ba ba kuma za ta ɗauke shi ka sanya cikin dabbobin gida ko dabbobin dawa ba domin Allah yana magana ne da masu lafiyayyen hankali la'allakum taqilun li qaumin yaqilun afala taqilun afala tatafakkarun to da ka musani ya ƴan uwa ni'ima ta lafiya sama take da dukkan wata ni'ima kuma ta keri dukkan wata jarrabawa da Allah zai maka dan Allah ya hana ka zaman lafiya inda ya baka lafiyar jiki ka gode maka. dan Allah ya hana ka kuɗi inda ya baka lafiyar jiki ka gode maka. dan Allah ya hana ka mulki in ya baka lafiyar jiki ka gode maka. domin dukkan waɗannan abubuwa za su biyo bayan waccan inda ka zama cikin bayi masu godiya masu tawakkali masu mai da al'amura ga Allah ubangiji zai tambayi baya wa ya ce da shi wani narwika min al-ma'il barid ban baka ruwan sanyi ka sha ba a duniya ko dai na randa ko na firis ko fiye wata ko ma gurɓataccen ruwa in dai Allah ya baka lafiyar da zaka sha ruwan da zai jiƙa maka makoshinka ka ji sanyi to wannan ma ka sani ba karamin ni'ima ce Allah ya maka ba Abdullahi dan Abbas yana fassara fadin Allah thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im yace an-na'imu sihhatul abdani wal asma'i wal absar na daga cikin ni'imomin da Allah yake nufi a nan zai tambayi kowa akan su ni'imar gangar jiki ni'imar ji ni'imar gani yace yas'alullahu al-ibada fi masta'maluha ubangiji sai ya tambayi kowane bawa dangane da yadda yayi da wannan ni'imar da aka bashi me kai da idanka me kai da kunnanka me kai da zuciyarka me kai da gabbanka me kai na bautar ubangiji da su me kuma kai na saba masa me kai na aikin gina duniyarka me kai na neman lahirarka da su me kuma ka wofuntar da shi ka karar da shi a wajen aikin banzan da bai da amfani ibn abbas yace wa huwa a'lamu bizalika minhum tare da Allah ya fi kowa sanin yadda ya amfani da damar da ya bashi sai ya karanto fadin Allah inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ku sani da ji da gani da tunanin zuci dukkaninsu sai an muku tambaya a kansu hasan albasari ya ce wata rana annabi musa alaihi salamu cikin tattaunawar da suke da allah ya ce ya rabbi kaifa yastati ubnu adam an addi shukra ma sana'ata ilai ya allah yaya dan adam zai iya baka haƙƙi na godiya bisa ga ni'imomin da kai masa khalaqtahu bi yadik kai ka halicce shi da hannunka wa nafakhta fihi min ruhi kai ka busa masa rai da kanka wa askantahu jannatak ka zaunar da shi aljannaka wa amarta almala'ikata fasajadu la ka umarci mala'iku da fi masa sujada yana nufin annabi adam wanda sakamakon samuwarsa ne aka samu dukkan sauran ƴaƴansa fa qala Allah sai Allah yake da annabi Musa ya Musa ya kai Musa alima anna min minni fa hamidani alai fa kana zalika shukran lima sana'tu la da zarar dan adam ya san waɗannan ni'imomin a matsayin ni'imomi na ne ni ne masa kuma ya ce min ya gode to wannan to mun taɓi kenan na ya fara mun godiya amma da yawa daga cikin mutane waɗannan abubuwan da ake faɗa ba su ma ɗauke su cewa wani abu bane su a jikinsu da yawan mutane suna wayan gari su tashi su zabura a guje kamar baburin da aka sa masa giya sai su ɗauka cewa wannan zaburar aba ce mai sauƙi ba ta da wata kima wallahi akwai mutane da yawa masu sarauta masu mulki masu isa in suka tashi ba su isa su yi miƙewar da kake yi ba ba su isa su miƙe ƙafarsu yadda kake miƙe taka ba ba su isa su miƙe gadon bayan su irin yadda kake miƙe naka ba za su so ina ma su samu dama irin taka ta miƙe ƙafa da miƙe gadon baya da takawa su tafi dai inda suke so ko da za su rasa mulki ko da za su rasa wadata ko da za su rasa kaza su rasa kaza su rasa kaza da ka sanin cewa Allah ya maka ni'ima a matakin farko wannan somin mun taɓi ne na godiya sannan kuma sai yin amfani da ni'imar ta hanyar da ta dace in ni'imar lafiya ce yi amfani da ita wajen neman duniyarka don ka kyautata rayuwarka da kuma neman lahirarka don ka samu tsira gobe alkiyama wabta gifi ma ataka Allahu dar al wa wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ard karka ga Allah ya baka lafiya kana da karfin jiki ka rinka cutar mutane ka rinka kwace ka rinka ayyukan da ba su da amfani ayyukan ta'addanci ayyukan masha'a wannan lafiya aro ce kuma ka sani duk abin da kake da ita tamarorin ubangiji suna ɗauke da kai mala'iku suna lura da kai wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجماه ونجواهم bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ubangiji ce duk kai kawon ku muna lura da ku duk abin da kuke aikatawa mala'ikun mu suna rubuta mana duk abin da kuke aikatawa kyamarorin da muka dana muku suna kallon ku suna daukan mana rikodin din abin da kuke aikatawa kuma za ku zo lahira za ku yi mana bayani to da ka ya'yan uwa mu yi kokari mu abin da ya kamata mu yi kokari mu yaba wa Allah cikin ni'imomin da yake mana kada mu zamo kamar kafirai wanda kullum kukansu ya fi godiyarsu ga Allah kullun ihunsu ya fi tuna ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ubangiji da kansa ya ba mu kariya ya yabe mu a matsayin mu na musulmi yace dan adam yana da wata mummunar ɗabi'a kullun ihu yake kullun wayyo Allah yake dan wani sharri ba ɗaya ya same shi alhalin kafin mu taɓa shi da sharrin nan kwaya ɗaya mun masa ni'imar da ta fi guda goma to amma cikin yan adam kadai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare ya kare daga wannan mummunar ta'ada mummunar ɗabi'a ta yawan koke da rashin tuna ni'ima da godiya ga Allah da ya ba masa ubangiji ya ce su ne masu sallah sallah abin da ake nufi sallah irin wacce Allah ya ce a yi irin wacce manzon Allah ya koyar ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli dan kaga mutum yana sallah matukar baya kiyaye ka'idojin sallah to ba dole sallar ta masa amfani ba za kuma ka iya samun sa da munanan ɗabi'u domin sallar sa ba irin sallar da take hana munanan ɗabi'un bace ba ubangiji ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari duk mutumin da kaga yana sallah yana alfasha yana munkari to sallar ce take da matsala ubangiji subhanahu wata'ala yana tsabtace muyagun ɗabi'u daga bayi ya hada su da kyawawan ɗabi'u sakamakon kyakkyawar alaƙar da suke da ita da shi sakamakon sallah da suke yi a kan lokaci tare da kiyaye ka'idoji da sharuɗa na ibada da haka ubangiji ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa musallina alladhina hum ala salatihim da'imun walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum walladhina hum li furujihim ubangiji ya ta ambatawa ga sharuɗa innal insana lallai shi mutum kowaye shi khuliqa halu'an an halicce shi mai yawan raki idza massahu sharru jazu'a da mummunan abu ya same shi sai ya cika gari da kururuwa da ihu amma wa idza massahu alkhairu idan ku alheri ne ya shafe shi manu'an sai ya ja baki yayi gum baka ji ubangiji ya ce illal musallina kadai masu sallah ne ba su da wannan mummunar ɗabi'a to amma kowace iri ya sallah sai ce allazina hum ala salatihim da'imun waɗanda suke dawwama akan sallah wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum li furujihim hafizun wallazina hum wallazina hum haka ya ƴan uwa mu koyi sallah mu kula da sallah mu rinka tsayi sallah sallah tana gyara ɗabi'u tana gyara ta'adu tana raba mutum da munanan ɗabi'u tana gama shi da kyawawan ɗabi'u da haka annabi Musa alaihi salatu wa salam sai ya fahimci cewa shi kenan godiya ga Allah shi ne ya ba masa akan dukkan abin da ya ma tare kuma da yin aiki da abin da ya maka ɗin ta hanyar da ta dace ya ubangiji muna gode maka ya ubangiji ka sanya mu cikin bayanka masu godiya duk da karancin su Allah ka shirya da mu cikin bayinka da ka shirya Allah ka datar da mu cikin bayinka da ka datar Allah madaukakin sarki kai mana albarka cikin dukkan abin da ka azurta mu da shi Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka sanya wa shugabanninmu tausayi a cikin zukatansu ya ubangiji ka shiryar da mu ka shiryar da su ya ubangiji kai riko da hannunmu da hannuwansu zuwa ga abin da kake so da shi kake so kuma ka yarda da shi Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah bai taɓa yi wa bawa wata ni'ima ba kuma bawan ya kada baki ya ce alhamdulillahi ma'ana Allah na gode maka face duk abin da Allah ya hana shi wannan godiyar da ya yi sai ta maye masa gurbin wancan inda yau za mu rinka godewa Allah to duk jarabawar da muka yi da Allah ya yi mana ta rashin tsaro ce ta rashin zaman lafiya ce ta tashin tashina ce ta kuncin rayuwa ce ta tsadar kayan masarufi ce in za mu dimanci godiya ga Allah bisa ga sauran ni'imomin da ya mana to wannan din ma sai Allah ya janye ta domin ka'idar la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wa qumu ila salatikum yarhamukumullah